صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haɗuwa, a wannan yammaci na ranar litinin a yau muna sha bakwai ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar a gabanin mu fara tafsiri akwai tambayoyi kamar haka wannan yana tambayar cewa ya halatta kirista ya zama alwali na musulmi amma amaryar musulmin amarya musulmi angon shi ma musulmi uban amarya sai ya wakilta kaninsa shi kuma kanin nasa kirista ne sai wannan kirista ya bada auren ga musulmi to ya ya matsayin auren a abin da yake daidai a kirista baya zama wali na mace musulma kirista baya zama wali na mace musulma idan akwai wani walin wanda ba shi ba kamar danta ko yayen shi ma'ana faffanta kenan ko kakan ko kakanta na wajen uba su da suke da haƙƙin walittaka a kanta idan babu kuma sai ya zama shugaba shugaba na al'umma shugaba na musulmi sai ya zama shine waliyin ta zai aurar da ita wannan shine abin da yake daidai da haka ba daidai bane ya ba idan shi uban musulmi ne ga yarsa musulma amma kanin shi ba musulmi bane saboda al'ada ko abin da aka taso ana yi ce to ai inda dai kanin shi ne dole shi ne wani ta a'a wannan sifa ta musulunci da baya ɗauke da ita ta hana mace yi wani taka da haka ba zai wani zama waliyin ta ba ba zai zama waliyin ta ba shi baban da yin musulmi ne shi zai zama waliyin ta ko kuma ta ko kuma wani daga cikin waɗanda suke asaba nata kamar kakanta wanda ya fi mahaifinta ko ɗanta wannan shine abin da yake da daidai amma ba kirista wannan ba daidai ba ne in kuma musulmi ne zai aure kirista mana ita wadda zai aura kirista ce ba musulma ba ce amma zai zai zai aure ta tunda musulunci ya halatta wa musulmi ya aure ahlul kitabi to kun ga ita ba musulma ba ce to anan babanta sai ya aure da ita babanta zai ya aure da ita tunda ba musulma ba ce ita shi ma dama ba musulmi ba ne in kuma shi musulmi ne ba ne ita ce ba musulma ba to ba ba wani amma shi ba musulmi ba ita ma yar ba musulma ba amma shi angon musulmi to babanta zai aure da ita tunda dukan su ba musulmai bane yarsa ce kuma zai iya aure da ita in kuma babu ya zama wa shugaba ya ba da ita shugaba yana zama waliyin matar da ba ta da wali shugaba yana iya zama waliyin matar da ba ta da wali wurin da an samu yanzu a wannan zamani wani sa'an ana iya samu a irin kasashen yamma inda musulmai kaɗan ne a samu mace ta musulunta amma duk danginta sama da kasar ko ina ba wani musulmi ta kaɗai ce musulma to ya za an tashi aurar da ita sannan wasu malamai na ba da fatawa sai ta duba wata cibiya ta musulunci tunda ba shugaba a nan gari ne na arna sai ta duba wata cibiya ta musulunci da ta gamsu da ma'ana addinin shugaban gurin sai su ce ya aurar da ita a nan malamai sun suna ce akwai rangwame iya zan babu shugaba kuma ga ta ita musulma ce kuma garin dinda kafirai ne ko ba wani shugaba musulmi to kuma ba ita ba ta da wani waliyi musulmi to nan shugaban wani wata santa haka da take ta musulmi zai iya jagoranta aurar da ita ko irin sarakunan da ake samu na hausawa a irin wannan garuruwa wanda suke musulmai za su iya jagoranci su aurar da ita duk wannan babu rai a addini wallahu a'lam wanda yana magana ya matsayin saurayin da yake kashe waje wasa kuɗi wanda yake mata wanda yake so ya aura to zai ke samun lada a wajen Allah ko da auren bai yi ba <laughs> inna mal a'malu bin niyyat wa inna ma li kulli imrin ma nawa abinda saurayi yake bai budurwa asali kyauta ce kyauta ce kuma ita dama kyauta akan yi ta da manubobi daban daga cikin manufar kyauta akwai jawo soyayya shi yasa mai karamin karfi yakan iya ba mai babban karfi kyauta saboda ita cikin manufar yin ta akwai jawo soyayya dan kauna da soyayya ta sa ake ba da kyauta ba wai sadaka ba ita sadaka dama tana zuwa daga mai karfi ne zuwa ga wanda yake da rauni tana zuwa ne a babin taimako amma ita kyauta tana zuwa ne a babin farantawa da jawo hankalin mutum da haka yayin da mutum yake son bacci yake ba ta kyauta to niyyarsa shi ne jawo zuciyarta da hankalinta zuwa gare shi da haka zai zama babu lada kan shi babu alhaki kan shi abin da yake abu ne halal ne yake yi halal ne yake yi tunda ba ya bayar bane da niyyar sadaka ko taimako amma idan yana son ta da aure amma suna da karamin karfi ila abinci da kira ake samu ila yanayin kaza ta yana kyautata mata kuma da niyyar tausaya mata to wannan zai iya samun lada domin aikin halal in an yi niyya mai kyau Allah na ba da lada a kai halal in an yi niyya mai kyau Allah yana iya ba da lada a kai da haka yana son ta amma kuma tana da buƙatar taimako sai zama ya yi niyya mai kyau na ya bayar da niyya biyu na farko ne a matsayinta na wanda yake kauna ya ja hankalinta na biyu kuma dama maukata ne yana tausaya musu to Allah zai iya ba shi lada akan wannan amma in ba wannan niyya kurin yayi yi dan dai toshi da bahaushe yake yi to wannan shikenan ba yabo ba ba zanibi a kai amma kamar abin da al'ada ta gudana yanzu nan mutum yana son mace an riga an bashi an yi abin da ake kira baiko to kafin a ɗaura aure zai kawo laifi to wannan laifin da zai kawo da sadakin da zai ba duk suna shiga ba da sadaki ma'ana da kulki zai zo ta ce ba ta son shi bayan ɗaura aure ba za ta zauna da shi ba ba kuma dan ya cutar da ita ba ka kullum ta ji ba ta kaunar shi to za ta biya shi abin da ya kashe to anan za a lissafa laifi da ya bayar da kuma abin da ya ba na sadaki sai dai in ya so ta sai a bashi iya sadakin shi amma yana iya dama ya yana iya da yana da dama ya nema shi ce kulifan da na ba ta a biya ne na kashe kaza da kaza a biyan duk wannan ana iya lissafa shi a matsayin duk nau'i ne na sadaki tunda har an riga an karkata an bashi kurin an karɓi wannan an ɗaura aure amma wanda zai mata gabanin wannan na ja hankali wannan kyauta ce ba wani abu ne da ya kamata ya mai da hankalin shi gare ta sai dai in ya kyauta ta niyya kamar yadda muka faɗa dan tana da bukata a taimaka mata to ba laifi za a cewa Allah zai iya ban shi lada domin halal din an kyakkyawan niyya yakan zama ibada wallahu a'lam wannan yana magana yana da matsala ta narkewar abinci ta kai idan har ya ci abinci sai kuma yana dawo da shi ya sake tattauna kamar yadda dabbobi suke yin fita muna fatan Allah ya baka lafiya yace to da azumi yana tashi sahur da karfe hudu amma har kusan yayi sallar asuba bai daina abin ba to ya yana tambaya matsayin sahur ɗin da azumi a abin da ya kamata ka tambaya matsayin azumin a tunda kana da wannan larura kuma wani Allah ta iya gane zuwa lokacin da kake ɗauka na dawo da wannan abincin dole sai ka da ka sake tattauna shi sannan ka sake mayar da shi to a lokacin za ka auna cewa misali idan na tashi da karfe hudu zuwa karfe biyar zan iya gama da abin da nake ya zan babu kuma wani abin da zan ƙara shi ba na abin da zan ƙara dawo da shi to sai ka tashi karfe hudun zuwa wannan awa ɗaya kai abin da za ka yi sahur ɗin ka yayi dama lokaci ne idan kuma awa ɗaya ta yi kaɗan sai ka tashi uku da rabi sai ka dai kai dai za ka auna kai ka san irin lokacin da za ka iya ɗauka na kafin ka gama wannan almin kai kokari kada alfijir ya keto kai kuma kana kan wannan yanayi ne domin azumi baya haɗuwa da shi da sha in har ka riga ka yi sahur kuma ka ci gaba da dawo da wannan abu kana tauna shi kuma har a bijire ke to kaza an shiga matsala ce to kai zaka daidaita ko da ya kama rabin dare ne zaka tashi to Allah ya san kan zai baka ladan wanda ya sahur da haka wannan shine abin da zaka yi in ka yi haka azumin ka kuma yayi tunda bana jin wai kana daukan duk lokaci ne kana haka da da zarar ka gama tauna wannan kuma wanda yake tare da kai zaka zaka dawo kuma ba za ci ba zaka sha ba sai an sha ruwa Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya ba wanda ya ce wallahi ma ina saunar ka saboda Allah ina saunar ka kai ma Allah ya saunace ka wanda ka so saboda shi yace tambaya shin akwai bambanci tsakanin sallan mata da ta maza ne saboda zai gaba sa yin karatu a bayyane sannan ba sa ta da isama a'a wajen sallah yadda manzon Allah ya sallah haka mata za su maza da mata suna daidaituwa cikin hukunce-hukuncen shari'a sai inda shari'a ta kefanci suke wannan na mata ne ko wannan na maza ne kadai amma inda aka yi umuri to za su a wajen sallah za su yi yadda manzan Allah yake inda manzan Allah ya bayyana karatu za su bayyana inda ya koye karatu za su koye musamman macen da ke sallah a cikin gidanta cikin gidanta don an ji murya ta ba ba wani ba wani laifi a ciki masu cewa ta koye karatu suna cewa murya ta al'aura ne to a cikin gidanta ba magana al'aura ne murya ta domin wanda suke cikin gidan ƴaƴanta ne da mijinta kuma waɗannan dama cikin jin muryarta suke koyaushe babu haramci tsakaninsu da ita muharramanta ne da haka za ta bayyana karatu daidai gwargwado da za ta jiyar da kanta haka nan inda manzo Allah ya koyi za ta koyi imam bukhari ya kawo asar na ummu darda yace tana zama a sallah irin yadda namiji yake zama yace wa kanat faqiha kuma malama ce ta san addini dan ya nuna maka cewa da yadda manzo Allah yi haka mata za su yi manzo Allah ya ce an nisa'u shaqa'iqur rijal mata abokan tagwaikin maza ne ma'ana mata da maza yan tagwaye a wajen hukunce hukunce sai inda shari'a ta bambanta su sai a bambanta da haka za su ta da ma kamar yadda maza suke tayarwa za su yi karatu kamar yadda maza suke yi sai in gurin da za ke yi ya zama kewaye ke da maza muharramai wanda in ta yi karatun suka je to wannan wasu malamai suna ta su sai ta koyi karatunta amma an ba haka ba al'asu ta bayyana karatunta shi ne daidai ya ake yin sallar walha kuma a wani lokaci ake yin ta sallar walha sallah sai mai falala mai daraja ana yin ta ne da zarar rana ta dan fito ta yi abin da ake kira ashruq ta dan daga ta dan fito to wannan ne lokacin sallar wani har zuwa da lokacin da rana za ta gawa ana iya raka'a biyu kamar yadda ya zo a hadisi ana iya yin raka'a a hudu ana iya raka'a shida ana iya yin takwas ana iya yin shafi duk wannan ya zo a hadisi da haka duk wanda mutum yayi yayi idan raka'a takwas mutum zai yi biye sallama ya biye sallama idan sha biyu ma zai yi haka zai yi biye sallama har zuwa abinda Allah ya sauwake masa wannan duk ya zo a cikin hadisi ana iya yi da zarar rana ta yi zawali ko ta take tsakiyar sama to shi kenan lokacin ta ya gari mabibicin lokacin ta manzo Allah ce hina tarmidul fisal na lokacin da ƴaƴan raƙuma suke fara jin zafin rairayi irin wannan lokacin to shine mafi ma'ana falallan lokacin ta lokacin da rana ta ɗanɗaga. rairai ya fara ɗan ɗaukar zafi haka da aka da zarar rana ta mutu ta daga to lokacin walha ya yi mutum zai iya yin walha kuma zai iya yin adadin waɗannan rakowi ila wanda yana cewa yana maganar kamar shin kabli da baɗi sun kasance farilla ne a sallah yayin da mutum ya rufe ko ya yi tsari in na fahimci abin da ya rubuta eh malamai sun tattauna kan hukuncin sujjada ta ta mantuwa wasu malamai suna ganin sujudu sahwi wajibi ne da haka in an bai sallah za ta iya lalace wasu suna ganin sunna ne dan ba a yi ta ba sallah ba za ta lalace wasu malamai kuma sun yi tafsiri suka ce idan abinda mutum ya bari a sallah wanda dalilin shi zai yi sujjada abu ne na wajibi to in ya bar sujjada bai yi ba to sallah ta bace kamar mutumin da zai manta zaman tafiya ta farko ya mike kuga in har ya riga ya miƙe to ba zai dawo ba a ka'ida in ya gama zai sujjada sujjada mai zai yi wanda ya manta tahiya ta zaman farko zai sujjada kabli ya yi rage a cikin sallah zai sujjada kabli to sai yana sane da gangan yake sujjada kabli ita ce sujjada ne gabanin sallama sai yana sane da gangan yake to anan wasu malamai su ta sallah ta bace domin wani yanki ne na sallah ya bari amma in sujjada ba a dace ta kama shi kuma bai yi ba wasu malamai na ganin sallar ba sai ba a sallar ta yi tunda sujada dama tana zuwa ne bayan an riga an yi sallar an yi sallama to amma dai ni abin da zan ce ba daidai bane mutum ya bar sujada kamli ko ba da gangan wannan ba daidai bane kuma mutum ya yi haka da ganganci to zai iya fada cikin bayanan malamin da suke ganin sallar za ta iya lalacewa musamman yin abin da ya bari tunda na wajibi ne a sallah kuma ya zo ya bata da gangan wannan ana magana wanda zai bari da gangan da haka barin ta da gangan ba daidai ba ne, sai dai mutum kuma bai yi imani da ita wannan wani abu ne daban amma yadda manzo Allah ya koyar abin da yake daidai mutum yayi idan mutum ya bata da gangan to ya shiga cikin sabanin malamai alal akalli wasu na ganin sallar shi bata ba suna ganin kuma sallah ta yi da haka shiga cikin wannan rudanin ba daidai bane mutum ya shiga da gangan abin da ya mutum ya kiyaye kare bane daga gangan Allah ta'ala har yanzu muna cikin suratul fatiha a jiya mun tsaya kan aya ta 122 yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالدين الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله يسوى إن إلياس لمن المرسلين هما حقيقة تبت إلياس ينسكن منزلين iz qala li qaumihi fa ambati yayin da yace wa mutanen shi ala tattaqun fa za ku kiyaye dokokin Allah ba atad'una ba'da in kuna bauta wa ba'd kuna kiran ba'd gunki ne wa tazaruna ahsana al-qalidin kuna bari mafi kyan masu halitta Allah wanda shine Allah abin bauta rabbakum wanda ya halice ku wa rabba abaikum al-awwalin kuma ya halici iyayen ku na farko Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi ya biyo da magana ko kuma bayani akan manzanni guda a bayan an yi bayanin manzanni guda uku da suka gabata annabi no annabi ibrahim annabi musa sai aka biyo kuma da bayanin wasu annabawa guda uku kuma da abinda suka haɗu da shi a wajen mutanensu na karyatawa da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya da waɗannan masu karyatawa duka wannan lalla shi ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan guda uku da aka biyo da su baya bayan waɗancan manya-manya su ne aka fara da Iliya wa inna in Iliya salamin al-mursalin Allah ya ce Iliya yana cikin manzanni da Allah maɗaukakin sarki ya aiko su Iliya ko Iliya yana cikin annabawa na bani Isra'il waɗanda suke bin shari'ar at suna bin shari'a at-taura kamar yadda muka ambata da yawa daga cikin annabawan da suka zo bayan annabi Musa suna aiki da shari'a at a nan Allah ya gaya mana cewa manzo ne ana Allah ya aika cikin waɗanda Allah ya aika su je su mutane wa'azi su musu gargadi sai Allah madaukakin sarki ya ya faɗa mana irin abin da ya gaya wa mutanensa iz qala li yayin da ya ce wa da mutanen shi ala tattaqun ba za ku kiyaye dokokin Allah ba mutanen shi anan sune bani Isra'il wanda a lokacin bani Isra'il suna bauta wani gunki da ake kira Ba'al shi Ba'al din nan gunki ne na mutanen ah, Kan'aniyin suke bauta masa shine mafi girman gunkin su shi ba'ad kalmar ba'ad a larabci kuma na ɗaya tana nuna a mazantaka tana nuna namiji ne abu sannan abu na biyu kuma kalma shi ne tana zuwa da ma'anar shugaba jagora shi yasa ake kiran miji a matsayin ba'ad malan alidu wa ana ajuzun wa haza ba'ali shaykhan ba'ali tana nufin mijinta ta kira miji da ba'ali domin domin miji shugaba ne akan mace to kalma ce da suke nufin shugaba sai suke kiran wannan gunkin nasu da suna ba'al tun a zamanin annabi musa alaihi salam sun yi shi wannan gunkin sun suranta shi da sura irin ta mutum kamar yadda ibn ashur yake ambatawa surar shi irin ta mutum ce yana sai dai yana da kai na dan baraki kanshi na dan baraki ne kuma yana da tsaho guda biyu tsaho guda biyu sannan ga al'aura a tare da shi sun yi shi yana zaune a kan kujera ya mika hannunsa da guduma haka ma'ana ya mika hannunsa da guduma ko ya mika hannayensa yana rike da da guduma sannan a sun yi shi ne da tagulla don haka karkar cikin shi kuma a rarrake shi sukan suka ɗora shi akan wani abu kuma da yake kamar sandiru kun ga kasan abin a rarrake shi shi ma cikin gunkin a rarrake ke ga kuma kai irin na ɗan maraki ga hannayen shi ya miƙa kamar ya rike guduma a hannun shi ko kuma kamar zai karɓi wani abu to wannan hannayen da suka yi sukan zo idan suna su yi bauta su ɗora nama a kan wannan hannaye na wannan gunki ƙasa kuma su kunna wuta sai wannan zafin wutan ya dafa naman ya kone gaba ɗaya sai su dinga gare cewa ai alamar cewa wannan gunki ya karɓi wannan bakance da suke ko wannan kusanci da suka gabatar masa da haka haka suke yi suna bauta masa Ah, ibn ashur yana ambatawa cewa a gidan tarihi na paris faransa kenan yace akwai hoton shi ko kuma akwai zanen shi a cikin dutse an zana shi da tsoron mutum kan shi kuma da hula irin ta kwano da tsaho guda biyu sannan hannun yana da da guduma ya ce an zana shi a jikin ma'ana garu kenan shatun ala wajen hijarati tsoron ko sauwaro bi surati insan kamar yadda muka faɗa sun yi shi da sura irin irin can mutum to shine ba da haka gunki ne babba da suke bauta masa to lokacin da annabi Ilyas suna bautar wannan gunki da haka yi musu wa'azi ce ala tattaqun ba za ku kiyaye dokokin Allah ba anan ba a faɗa abin da yake so su bari ba an bar shi haka ne abu ɗaya yana nufin duk wata banna da suke yi sawa'un shirka da Allah da da da sabo da wani laifuka suke duk su kiyaye su daina a tad'una ba'lan yanzu za ku dinga kira na wannan gunkin naku ba'al kuna bauta masa kuna kiran shi kuna roƙon shi wa tazaruna ahsanal khaliqin kuma ku bar mafi kyan halitta cewa ahsanal khaliqin yana da fito maka da bayanin da ibn ashur ya cewa gunkin yana da mummunar sama domin ka tsawara gunki ne sura mutum amma kai kuma na na dan baraki kuma ga kaho sannan ga hannaye a meke da ka sura ce mara kyau to ta yaya za ku bar Allah madaukakin sarki wanda yake shine ahsanul khaliqina duk wani mai mahalicci duk wani mai halitta ba wanda yake Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki shi ne ahsan manzo Allah ce inna Allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma Allah yana son kyau inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakakke ne kuma baya karba abu sai mai sarki da haka Allah madaukakin sarki tayyibun fi asma'i duk sunayen Allah kyawawa ne bal ma su ne mafiya kyau kamar yadda Allah ya sifata su walillahi al-asma'ul husna sibobin Allah sibobi ne na kamala duka sibobin Allah sibobi ne na kamala na cika babu sifa ta na kasu haka nan ayyukan Allah duka ayyuka ne kyawawa haka nan abin da ya shafi ma'ana duk wani lamari na Allah madaukakin sarki da haka Allah subhanahu wata'ala tayyibun fi zatihi wa tayyibun fi af'alihi wa tayyibun fi sifatihi to ya za a yi ku bar Allah madaukakin sarki mafi kyan waɗanda ya yi halitta ku zo kuna bauta wani abu wanda yake da mummunan kama a nan za mu ga an ce alkhaliqina mafi kyan wanda ya yi halitta sai kamar an kana masu halittar da yawa to ana abin da ake nufi wanda suke san'anta wani abu dan adam yana iya yin halitta amma halitta wanda take daga wani abu zuwa wani abu samar ya ɗauki wani abu ya tura shi ya haɗa shi ya samar da wani abu to daga nan za a iya kiran wannan abin da yi da matsayin khalqu amma khalqu ne ba irin na Allah ba halitta irin ta Allah halitta ce daga babu zuwa akwai amma ta dan adam daga akwai ne zuwa akwai sai ya samu abin sannan zai iya hadawa ya tada wani abu to wannan ma'ana ana itibari nau'i ne na halitta amma ba cikakken halitta shi sa aka ce ahsanul khaliqina ma'ana duk wani ma mai iya yin wani abu da za a iya gani a yaba to Allah madaukakin sarki Shi ne yake abin da ya fi nashi kyau kuma shi shine ahsanul khaliqin ba za a hada halittar wannan abin halitta ba da ta Allah madaukakin sarki wasu kuma sun fassara anan wa tazaruna ahsanul khaliqin ku bar bautar wanda ya halicci abuwa da suke mafiya kyau ma'ana sai ya zama ahsanul khaliqin wanda ya halicci abuwa mafiya kyau amma dai fassara farko ita ce ta fi dacewa domin jin mummuna ne kuma duk gunki ma yake da muni dai inda zo gunki za ga yana da muni to ya za a yi ku bar Allah madaukakin sarki ku je kuna bautawa abinda yake da wannan muni wannan yana nuna maka idan mutum ya bace bai samu shiriya daga wajen Allah ba to za a gama ana yana yana zama duk hankalin za ga hankalin shi ragage ne duk wayen shi za ga wayen shi ba cikakke ba ne domin in ba haka ba taya mutum zai sawara abu kuma mummunan sura wanda shi karan kansa ba zai yi da wannan surar ba ba wani dan adam yanzu da zai ce yana so a cire kan shi a sanya mai kan jaki ko a mai da shi jaki sai in ya zama wanda zautacce wanda bai da hankali ana samu wanda hankalin su yake gushewa su biya kuɗi a canza musu halitta su koma wata dafa ko wani abu daban to amma waɗannan a cikin mutane kaɗan ne kuma a cikin mutanen ma marasa hankali ne dan mai hankali ba zai yi wannan ba ban dan adam ma yakan yi akasiri dan adam yakan biya kuɗi ne dan a canza mai halitta ya kyau in hancin shi yana kasa ya biya kuɗi ce a ɗago shi yi tsini ko kuma ma'ana in yana da kaza shi a gyara mai shi yi kaza wannan shi ne abin da dan adam yake biyan kuɗi a yi masa ba wai ya muna na sifaci ba idan ya zama na dan adam ma a matsayin shi na mutum baya son a mara kyau to ta yaya kuma mutum zai sauwara a mara kyau kuma a matsayin shi ne abin bautar sai dan bauta masa to wanda yake gwada maka in ba Allah ya shigar da bawa ba to bawa da hanyar da ya kama hanya ce ta wahala da tabewa to kamar mai tambaya ya tambaya ya ce ahsanal khaliqina mafi kyan masu halitta to kamar ta tambaya wa kenan sai aka ce Allah shi yasa yazo da nasaba Allah sai zama asbu bayani ne game da Usman ne suke faɗa wa tazaruna ahsanal khaliqin Allah kuna barin mafi kyan masu halitta wanda shine Allah Allah anan ismu jalala suna ne da yake dauke da uluhiyya tabbatar da bauta ga Allah madaukakin sarki suna ne mai girma daga sunayen Allah Balma ma suna cewa suna ne da ba wani mahaluki da ake iya gaya wannan suna da saboda girman shi don haka kuke barin Allah rabbaku wanda ya halice ku ya samar da ku ya rene ku sannan yake kula da ku wa rabba abaikum alawwalin kuma shine wanda ya halici iyayenku na farko ta yaya za ku bar bauta wa Allah madaukakin sarki wanda yake da wannan sifofi din akwai masu karatu da suka karanta lafazin jalala da wuka da zamma Allahu rabbukum wa rabbu abaikum sai zama mubtada ne ko kuma khabar ne na mubtada mahdhuf taqdiru huwa Allah rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin duka ne kuma ma'anar su daya sawa'u an karanta shi da nasaba ko an karanta shi da zamma duka ma'anar shi ɗaya. to wannan shine abin da ya gaya muku ya kuma kirawo su zuwa ga bauta wa Allah madaukakin sarki zuwa ga kaɗaita Allah madaukakin sarki da bauta ya yi magana iyayensu na farko ma'ana waɗanda suka zo suka tarattun da annabi yaqub ya wuce annabi Isaka ya wuce annabi ibrahim ya wuce duk waɗannan iyayensu ne kuma Allah madaukakin sarki shi ya hada waɗannan iyaye kuma shine abin bauta waɗannan iyaye Allah ya ce wa ausa biha ibrahim banihi wa yaqub annabi ibrahim ya wasiki da kalmar shahada ga ƴaƴan shi haka nan ma annabi yaqub ya ya bani ya ma ta'buduna min ba'di ko ya ya ya bani inna allaha safa lakum ad-din wa la tamutunna illa wa antum muslimun da haka iyayensu na farko wadancan annabawa da zurriyarsu kamar yadda Allah ya faɗa a cikin su akwai mu'minai masu bautawa Allah su ta yaya za ku bar ubangijin iyayenku na farko wanda ya halice su kuma ya halice ku ku zo kuna bauta wani Allah madaukakin sarki wanda kuma babu abin da zai yi ba zai iya amfanin da ku ba ba zai iya cutar da ku ba kuma ga shi yana da mummunan sama bayan rashin amfani to amma me ya biyo baya Allah ya ce me فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين innahu min ibadina almu'minin Allah yake fakazzabu sai suka karyata shi fa innakum lamuhdharun hakika su ababan tarawa ne ababan tattarowa ne a cikin wuta illa ibadallahi almukhlasin fi ribayin Allah wadanda Allah ya tsarkake su wa tarakna alayhi fil akhirin Allah ya ce shi ma muka bar masa kyakkyawan ambato a cikin wanda suka zo daga baya salamun amince tabbata ala ilyasin ga ilyasin mana ilyasu kenan inna kazalika najzil muhsinin Allah ya ce hakika mu haka nan muke sakawa masu kyautatawa innahu min ibadil mu'minin hakika shi yana cikin bayin mu'minai bayan Allah ya gaya mana annabi Ilyas ya yi wa'azi ga mutanen shi ya jawo hankalinsu su bar bauta wa gunki su bauta wa Allah wanda shine ya halicce su ya halicci iyayensu gaba ɗaya, sai Allah ya gaya mana fakazzabu sai suka karyata shi suka fi yin imani da abin da ya zo da shi suka ce karya ne suka bijiri, Allah ce fa innahum la muqtarun to hakika su waɗanda za a tattaro ne waɗanda za a halatto da su ne a cikin ma'ana wutar jahannama za a ƙona su a cikin wuta saboda wannan sabawa Allah madaukakin sarki da suka yi na yin bin abin da annabin su ya kira su zuwa gare shi Allah ya ce illa ibadallah sai dai bayan Allah ma'ana ta ga su bayan Allah al-mukhlasina wadanda Allah ya tsarkake su suka zama masu tauhidi masu tsoron Allah masu bin Allah to waɗannan ba za su shiga wuta ba amma kuma bayan su waɗanda suke shirka suka saba wa Allah to babu shakka za a tattara su cikin wuta a bayan mun cewa har ababen bautar su gaba daya za a hada a cikin wuta Allah ya ce wa tarafna alaihi fil akhirin kuma muka bar masa ambato kyakkyawan ambato fil akhirin a cikin wanda suka zo daga baya duk lokacin da aka ambace shi ana ambatan shi da kyakkyawan ambato salamun aminci ya tabbata ala ali iliya ala iliyasin akan iliyasin iliyasin anan wasu kace a ah, shine annabi Ilyas ana kiran shi da Ilyasin wasu maska ce a nan aliyasin ake ne ma'ana mabiyan shi da wanda suke tare da shi da iyalan shi domin a larabci kace ka kula ne to shi ya shiga a ciki kuma 'ya'yanci, da matanci, da mabiyan ma duk sun shiga cikin wannan kalma ta alaka da Allah yana yana ba mu labarin fir'auna da azabar da ake bi wa yawma taqumu saa adkhilu ala fir'auna ala fir'auna ba ana da iya iyalan gidan shi ba har duka mabiyan shi wanda suka bi shi kan wannan fata da haka anan wasu ka ce abin da ake nufi anan ba Ilyasin bane Aliyasin ma'ana wanda zai zama dangin shi da shi Ilyas din da sauran dangin shi waɗanda suka bi Allah madaukakin sarki suka taimake shi akan wannan da'awa ta dan haka kuma Allah yake aminci ya tabbata a gare shi a cikin wannan kissa ta annabi Ilyas akwai a nuna mana cewa shi manzo idan ya isar da sako to kurin ya isar da sako ne kada ya tsaya ya ce dole sai ya ga me zai biyo baya ko ya ga kaza ko sai an karba a isar da sako shine babban aikin shi sauran kuma abin da zai biyo bayan Allah maɗaukakin sarki ne in Allah ya ga dama sai ya azabta su wannan annabi yana rayu ya gani in Allah bai ga dama ba kuma sai ya jinkirta har annabin ya zo ya wuce suna nan sun je rahira kuma Allah maɗaukakin sarki ya kama su ya hukunta su da haka wannan annabi ya isar da wannan sako kuma Allah ya yabe shi akan wanda ya ce innahu min ibadina mu'minin hakika shi yana cikin bayan mu mu'minai ma'ana Allah ya tabbatar da shi bawa ne na Allah kuma mumini wanda ya bada gaskiya da Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa inna wa inna qalla min al إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في ثم دمرنا الآخرين الله يقول وإن لوطا حقيقة لوط لمن المرسلين تبت ينا تكم منزلين إذن الجيلاب أي هيا مكفيرة تدش وأهله لإيالنش أجمعين لباتايا إلا عجوزا سيدي وتصوهوا في الغابرين تنا تكم وأن لسك وانزو تكم أزابا sun madambar da akari sannan baka jirka shi waɗanda suka yi saura wannan shi ne annabi na biyu bayan ambatan annabi iliya a lot annabi ne manzo ne shi ma allah ya aisa shi zuwa ga alkaryar da yake zaune a cikinta kar mu manta mun karanta a baya cikin surorin da suka gabata annabi lot ya yi imani tare da annabi ibrahim suna cewa ɗan faffan annabi Ibrahim ne ma'ana dan uwan annabi Ibrahim ne to kuma sun yi hijira tare kuma suna cewa shi ma yana tafiya ne a akan abinda annabi Ibrahim ya zo da shi ya yi imani kuma Allah ya aika shi sai ya hana waɗannan mutane da suke yin sabon Allah suke yin shirka kuma suke mummuna al'ada ta zakewa maza wanda gabanin su ba wanda suke wannan al'ada su ana su ne suka fara zuwa da irin wannan alfasha mummunan abu na namiji ya zake wa namiji suka bar matansu suka ci gaba da wannan to abinda annabi ruhu ya zo musu wa'azi ya musu wa'azi akan bautawa Allah kadai da kuma barin wannan mummunan alfasha da sauran sabon Allah da suke yi a kurare da dama Allah ya gaya mana yadda suka yi karɓar wannan da'awa har ya zamana ma suka suka dinga ma izgili suna nuna cewa shi annabi ruhu shine mai sarki da haka amma bai daina wannan da'awar ba za su kore shi za su yi kaza ba da irin abin da su gaya masa bana izgili da fanɗarewa da kin imani da Allah lokacin da mala'iku suka zo wurin annabi lot bai gane mala'iku bane sun zo masa a sifa ne ta mutane kuma ga su suna da sifa mai kyau kuma ya san ɗabi'ar mutanensa ɗabi'a ce ta zake wa maza da haka hankalin shi ya tashi ya zai kare waɗannan baƙi na shi da suka zo kada ya shiga cikin kunya da abinda waɗannan mutane za su aikata da haka su kuma sun taho suna gaggawa kamar yadda Allah ya gaya mana suka ji labarin cewa ga baki sun zo wa annabi lu shi kuma yana roƙon su har yana ce musu ga ƴaƴana nan mata duk wanda yake son su a cikin ku ya zo in ba shi ya aura ku kyale waɗannan baki nawa kada ku kunya na a cikin su amma dai ba sa jin abin da yake faɗa wannan yasa yace ina ma dai ina da karfi ko ina da wani guri da zan samu in fake to da hankalin su ya tashi sai waɗannan mala'iku suka gaya masa cewa kakka damu mu manzanni ne daga wajen ubangijinka kuma an aiko mu ne don mu halakar da waɗannan alkarya da haka yanzu daga nan abin da ya rage musu daga nan zuwa safiya ne zuwa asuba sai abin da za a yi kurin cikin dare ka fita kai da iyalanka da waɗanda suka yi imani tare da kai kada wanda ya waiwaya amma matarka ba tana cikin waɗanda za a halaka domin ita ma ba ta yi imani da shi ba tana tare da shi amma ba ta gaskata da awon shi ba don haka ya zama tana tare da waɗancan mutane waɗanda suka fantare wa umarnin Allah maɗaukakin sarki annabi lodi ya ji daɗi domin ya samu yayewa na cikin kunci da ya shiga har yana gaggawa yana ganin asuba ma kamar ta yi lokaci ta ɗau lokaci amma suka gaya masa karka damu alaisa subuhu bi qarib ashe asuba ba kusa bane ma'ana wani abu ne da yake nan da nan zai zo ya ya wuce kuma haka aka cikin dare a annabi lodi ya tashi da iyalansa da waɗannan mabiyansa wanda suka yi imani da shi suka kama hanyar suka bar wannan gari Allah ya halakar da wannan gari da nau'ikan azaba kala-kala Allah ya ce muka sanya aliyaha safilaha sama ya koma kasa Allah ya sifar da kasar kenan sannan aka biyo da ruwa na duwatsu akan wannan mutane na abin da suka yi to Allah ya musu azaba azaba mai tsanani wannan su ne mutanen annabi lo to Allah yake gaya mana tabbas lo yana cikin manzanni ka tuna yayin da muka tsiratar da shi wa ahlahu da iyalansa ajma'in anan ahlahu hammabiyansa sai shiga ciki waɗanda suka yi imani da shi Allah shi mun tsiratar da su ajma'ina gaba ɗaya illa azuzan sai dai wata tsohuwa ma'ana anan matarsa ita ce aka kibata da ajuz fil ghadirina tana cikin waɗanda ma'ana suka wanzu cikin halaka aka halakar da su wannan ya nuna alaƙar ta da annabi na kasancewarsa mijinta bai amfane ta ba tunda bata yi imani da Allah ba kasancewar ta matar annabi amma bata yi imani da Allah bata ta ta Allah ba wannan ba zai sa ta samu rangwami a wajen Allah madaukakin sarki ba domin Allah madaukakin sarki ya aiko da manzanni wanda ya da'a ya yi imani ya gaskata shi zai samu sakamako a gurin Allah wanda kuma bai gaskata ba to wannan babu ruwan Allah madaukakin sarki da shi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi ingantacce ya gaya mana man batta bihi amalu lam yusri bihi nasab duk wanda aikin shi ya ajiye shi a baya to na sama shi ba za ta gaggautar da shi ke gaba da shi ba da haka mutum ko ma waye a wannan rayuwa babban abin da zai taimaki shi ya bi Allah ya tsaya kan addinin Allah ya zama mai gaskiya ya zama mai bin sunna ya zama mai imani da annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan sharifta ta sai ta amfani shi in yana da kusanci da annabi kuma ya bi sunnar annabi kuma ya bi tauhidi ya tsaya kan imani to wannan kusancin na annabi sai ya kara masa girma da daraja amma in bai bi Allah ba yana yin abin da ya ga dama to ko da yana sha shi sharif ne shi sharif ne to ba ruwan Allah da wannan sharif ta ka matukar bai bi abin da Allah ya umarni da shi ba abin da manzon Allah ya faɗa kenan sallallahu alaihi wasallama kuma haka ya gaya wa iyayen sharifai ne haka ya gaya wa nana Fatima Allah ya kara mata yarda yace ki roke da duk abin da kike so fa inni la ughni anki min Allah shay'a ba abin da zan miki a wajen Allah idan biki bi Allah ba haka nan ya gaya wa faffarsa a wadda take gwaggon sa safiya yace ke safiya binta Abdul Muttalib ke ce shi a gurin Allah ba abin da zai wadatar miki a gurin Allah ma'ana an bata bi Allah ba haka nan manzon Allah ya gaya wa sayyidina Ali lokacin da ya same cikin dare ma manzon Allah ya je gida ya same shi ya same shi da ridan dana na Fatima manzon Allah ya ce ku tashi ku yi sallah har sai jana abin ke ya rasulullah ai rayukan muna hannun Allah iya ga dama sai ya tashi mu wanzu Allah ya juya yana cewa kana al-insanu aktsara shay'in jadala dan adam ya fi komai jayayya mana manzo Allah yana mamaki an tashi shi sallah amma yana kama hujja da cewa bacci ne dauke shi rayukan suna gurin Allah to me yasa manzo Allah ya tafi su ibada domin wannan ne zai ba su kubuta a wajen Allah madaukakin sarki da haka anan Allah ya ce muka muka tseratar da shi da iyalan shi illa azuzan sai wata tsohuwa firgabirina ta zama ita ta yi saura cikin waɗanda suka halaka sun madammar nan akari Allah ya ce sannan muka jirkake waɗanda suka yi saura Allah ya halakar da su da hukuma mai tsanani aka kifar da kasarsu sannan aka biyo su da ruwan duwatsu na wuta wannan ya sa su malamin suke ke an kama dan liwaɗi yana yin wannan aiki na liwaɗi shi ne a je da shi dutsen da ya fi kowanne tsawo a gari a tun kudu shi da kan dutsen ya sangaro ya mutu suka ce kamantawa da yadda Allah ya waɗancan mutane kamar yadda wasu malamai suka faɗa to wannan dai aya ita ma tana gwada mana Allah ya aiko annabi lo a cikin manzanni kuma ya isar da saƙo ko mutanen shi da musulma ba Allah ya halakar da su sai Allah ya ce mai wa innakum latamuna alaihim musbishin وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Allah ce wa inna kum haqiqa ku latamurruna alaihim kuna wucewa ta wajen musbihina da safi kuna mashi shiga safiya wa billayl kuna wucewa ma da daddare afala taqilun yanzu ba za ku amfanka ba bana bayan Allah ya gaya mana ya halakar da Lut a afwan ya halakar da mutanen annabi Lut da da da da wanda suke karyata shi da matar shi hmm. wanda ita ma ba ta yi imani ba kuma ya jarka ke sauran da suka rage sai Allah yake gaya wa wannan al'umma musamman Qurayshawa wanda alqur'ani yake sauka a lokacin suna ji Allah ya ce wa innakum ku waɗannan Quraysha da kuke sauraron wannan sako latamurruna alaihim kuna wucewa ta wajen wannan garuruwan mutanen musbihina da safe wa bil da daddare domin hanyar da suke bi kenan in za su je garin sham don yin fatauci don yin kasuwanci to sukan biyo wajen inda Allah ya halakar da mutanen annabi lo wanda suka ce wajen albahrul mayyit wajen da suke kira ruwa ne da jisi ne ruwa ne da ya zama matacce suka ce ruwan ba ma abin da ke rayuwa a cikin ruwa saboda yadda ma'ana Allah madaukakin sarki saukar da azab gashi dai ruwa ne amma mataccen ruwa ne ba abin da ke rayuwa a ruwa har yanzu yana nan a wajen nahiyar urdun in ban manta in ban manta nahiyar da yake ba nahiyar urdun to sukan bi ta gurin zuwa kasashen sham suna gani kuma ana gaya musu nan alƙarya ce ta mutane kaza kuma Allah ya halakar da su da haka gashi nan kuna gani afala ta aqilun ba za ku hankalta ba kuma har yanzu kamar yadda ayat take ga wadancan har yanzu kuma gurin yana nan duk wanda ya je kuma zai ga yadda yanayin gurin yake wanda suka je gurin suna faɗa cewa in ta je ruwan saboda yadda yake a mace ba abin da ke rayuwa da za ka hau kan shi ma ba za ka nutse ba saboda mai a tankare kuma ruwa ne amma kuma Allah ya karfe duk wani abu na tasirin ruwa ka duba yadda ruwa yake raya guri ruwa yana cikin abin da komai mai rai yake rayuwa da shi yanzu ka sa in ta bushe in ruwa ya sauka sai ga ta ta yi tsuru shuka ta fito ta yi kore shar idan mutane na cikin jin zafi da damuwa in ruwa ya sauka sai ga kowa yana walwala yana jin daɗi idan ruwa ya sauka sai ga dabbobi sun samu abin da za su sha ma'ana albarkar da ke cikin ruwa ba karama ba ce idan guri da ruwa za ga guri ne da yake ɗan adam yana son ya zauna a gurin dabbobi suna son zauna a gurin tsuntsaye yana son zauna a gurin saboda mai saboda ruwa wani jigo ne na rayuwa to amma ka duba wannan ruwan ya zama taccen ruwa ne baya baya ba wani abin da yake amfanuwa da shi saboda iko na Allah da hikima ta Allah to Allah ya ce kuna wuce ta wannan gurin kuna gani yanzu ba za ku hankalta ba mana yi wannan ya zama muku wa'azi kuma shine hikima da yasa Allah madaukakin sarki yake barin irin waɗannan wurare dan su zama wa'azi ga waɗanda za su zo daga baya da haka Allah yake kuna wucewa ta wannan guri da safi kuna wucewa da daddare afala ta'qiluna yanzu ba za ku hankalta ba ku gane cewa lallai Allah mai iko da ya halakar da waɗannan yayin da suka saba wa Allah kuma in ba ku bi Allah ba haka Allah zai halakar da ku da haka wannan kira ne da gargadi ga wannan al'umma din da su ma su bi Allah maɗaukakin sarki in su su ba Allah ba kuma Allah zai halakar da su kamar yadda ya halakar da mutanen annabi Lut kuma ga nan ana ganin wuraren nasu dan ya zama wa'azi da gargaɗi ga waɗanda za su zo daga baya sai Allah ya ce وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله ce wa inna yunus wannan shine manzo na uku kenan hakika yunus laminan al tabbas yana cikin manzanni In a ila al-fulk al yayin da ya fita zuwa ga wani jirgin ruwa al-mashhun wanda yake makare yake cike da mutane da kaya fasaha ama sai shiga ƙuri'a akai ƙuri'a fakana min al-mudhhabin sai ya zama yana cikin waɗanda aka rinjaya ƙuri'a ta faɗa kan shi faltaqamahu al-hut sai kifi ya haɗiye shi wa huwa mulim yana abin zargi falaura annahu kana min al-musabbihin Allah ya ce ba dan ya kasance cikin masu tsarkake Allah ba la labisa fi batnihi da ya zauna cikin cikin wannan kifi ila yawmi wa'qun zuwa ranar da ake tashin bayi ma'ana Allah yana mana maganar annabi Yunus shi ma yana cikin manzanni da Allah madaukakin sarki ya aika zuwa ga mutane dan su musu wa'azi suna cewa shi ma yana cikin annabawan bani Isra'il an aika shi zuwa ga mutanen Nainawa Nainawa kuma wani gari ne mai girma daga cikin garin Ashuriyin a garin akwai ribatattu na bani Isra'il da aka samu a hannun wannan kabila ta ashuriye kusan mutum dubu ɗari ko fiye da haka bayan Daniyal ya zo ya wuce su kuma aka kamo su a irin wannan fada da ake yi a farkon karni na takwas gabanin zuwa annabi isa alaihi salam to wannan gari Allah ya aika annabi yun je musu wa'azi ya musu gargadi ya jawo hankalinsu akan bauta wa Allah shi kadai da barin bautar wani Allah da kuma barin sako da barin duk abin da Allah bayar. yayin da annabi annabi Yunus ibn Matta Matta din suna cewa sunan mahaifiyarsu ce yayin da da da yaje yana musu wa'azi to sai ya samu kuma damuwa irin yadda suka ba da baya maimakon ya haƙuri sai ya bar garin gabanin ya samu umarni wazan nuni in zahaba mughadiban ya tafi yana mai fushi me yasa ya fushi yayi wa'azi yayi wa'azi ba su karba ba to saboda kishi na addinin Allah saboda damuwa yaya za a yi mutane ana tana musu Allah ana faɗa ba za su karba ba da haka sai ya zamana sai ya kama hanya da niyyar ya bar kuma Allah bai yi umarni da ya tafi ba hijira da manzo Allah ya zuwa Madina sai da Allah ya bashi umarni duk da manzo Allah an ya an nuna masa zai yi hijira amma sai da hijira umarnin Allah madaukakin sarki to shi annabi Yunus sai ya fita da ya fita ya bar Allah ya ce wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulmat to da ya tafi shine abin da ya faru ya faru da yake sai ya hau jirgin ruwa kuma jirgin da ya hau jirgi ne da yake cike da mahaya shine al-mash'un jirgi ne da yake cike Allah ya ce iz abaka yayin da ya fita abaka kamar ya bar mutane shi ana amfani da kalmar abaka wani sa'in a matsayin kamar gudu idan bawa ya gudu sai a ce abdun abid bawa da ya gudu abaka al-abdu bawa ya gujewa maulan shi to anan ma da Allah ya ce iz abaka domin ya bari ne ba tare da Allah ya ce tafi ba to wanda kuma abin da yake daidai ya tsaya ya jira umarnin Allah madaukakin sarki to amma sai wannan da ya tafi sai ya je ya hau wannan jirgin ruwa wanda yake ciki shine al-mashhud yana cike da kaya yana cike da mutan. ana tafiya ana tafiya sai jirgi ya fara tangal-tangal zai kife su kuma al'adar mutanen garin a ga irin wannan to ba makawa sai an rage mutane mafi karanci a rage mutum daya to ya za a yi kuma mutanen garin wasu sun san shi ana ganin iman shi ana ganin mai shidda ba kowa ba ne imani da shi to amma an san shi da haka to yanzu tun da ana buƙatar a rage mutum ɗaya don jirgi kada ya nufi kuma hankali ne mutum ya yi kabo a kafin dararai ne da su nutse gaba ɗaya su mutu gwara ɗaya ya mutu wannan fikihu ne akwai shi a cikin addinin musulunci kabo a kafin dararai ne idan cuta guda biyu ta zo ɗaya babba ɗaya karama kuma dole sai yi ɗaya to sai ka duba da ta ci kankanta sai kai amma in maslaha bai ta zo ɗaya babba ɗaya ƙarama kuma dole sai ka yi ne sai ka duba babba sai ka yi to da haka a nan dole ne a yi a jefa ɗaya to sai aka ce a yi ƙuri'a ƙuri'a kuma dama ana yin an samu in an samu tantama an samu niza'i an samu jayayya ba a ba a gane wanda ya fi cancanta ba amma in ga wanda ya fi cancanta ba magana ƙuri'a amma yanzu ba a iya gane kowa ya kamata a jefa da haka sai aka zo fasaha ba ya shiga wannan ƙuri'a yayi fa kana min al-mudhadin sai zama cikin wanda aka ci galaba akan su ƙuri'a ta nuna shi wasu malaman tafsir suka ce sai da aka yi ta uku tana nuna shi da an yi sai ta nuna shi da an yi sai ta nuna shi da an yi sai ta nuna shi da aka ba makawa yanzu a jefa ciki shi ke nan ya cire riga shi ya cire riga aka kama shi ana jefa shi kuma wannan tsuntsu wannan kifi Allah ya aiko shi yana zuwa sai bude baki ya ya hade shi faltaqamahu al-hut shine Allah ya faɗa fal faltaqamahu al hutu. sai kifi babba irin babban kifin nan sai ya haɗe shi amma Allah ya ƙaddara bai tauna shi ba bai kuma karya shi ba mujarradin haɗe shi yayi saboda haka Allah yake so da haka ya haɗe shi wa huwa muli yana mai abin zargi domin yayi abin da ba Allah yake yayi ba da haka wanda yake gwada annaba suna iya yin suna iya tarku suna iya tarkul aula ga abin da ya kamata amma kila su bari su wani abu sai dai bambancin annabawa da sauran wanda ba annaba ba Ko Allah baya kyade su akan wannan sai an gaya musu ga yadda abin yake afallahu an kalima azin kazabu hmm. hatta ya tabayyana lakal da sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin ka duba Allah ce afallahu anka amma lima azin ku. dan me ka ba su izini ya rasulullah amma fa Allah ya ma akuwa kaga an nuna izinin baki ne ya kamata a yi ba manzo Allah ya riga ba munafikai izini sun zo sun ce ba za mu je yaki ba saboda kaza da kaza manzo Allah ya ce ku ji an muku izini sai Allah ya ce afa Allahu an kalima ta lahu sai aka gyara masa to da haka anan ma Allah ya ce wa huwa mulil yana abin zargi anan wasu mulil suka ce yana mai zargin kanshi ma da ya shiga cikin wannan yanayi dan me ma ya baro mutane. ina zai je kaza sai Allah ya ce falawla annahu kana min al-musabbihin ba dan yana cikin masu tsarkake Allah ba tun gabanin wannan annabi ne mai yawan tasbihi mai yawan ambatan Allah mai yawan bautawa Allah kuma dama maza Allah ce ta'arraf ila Allah fi raqa'i ya'rifka fi shidda ka tuna Allah in kana cikin yalwa in ka gaba da sanani kai ma sai Allah ya tuna kai da da haka ana son bawa ya mai kira Allah a koyaushe cikin ni'ima da cikin damuwa to shi bawa ne mai yawan tasbihi wannan yana na falalar tasbihi Allah ya ce ba dan wannan ba la labisa fi batni da mun kyale shi ya zauna a cikin cikin tsuntsun ila yau mai su zuwa ranar da za a tashe shi a ranar za a fito da shi amma da yake yana mai yawan tasbihi yana shiga Allah ce fala da fi gulmat sai ya kira ya kira Allah cikin wannan duhu ga duhun ruwa ga duhun cikin kifi sai ya ce Allah ilaha illa anta subhanaka mana ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan ita ce kalmar da ya bada yace la ilaha illa an, babu abin bauta da cancanta da gaskiya shi kai Allah inni kuntu minaz zalimin tabbas ina kasance cikin da mai. Allah ya ce sassa fastajabna da sai muka amsa masa sai Allah ya amsa masa saboda dama mutum ne mai bautar Allah shine ana Allah ya ce ba dan wannan ba da labisa fi batnihi da ya zauna cikin cikin kifin sai Allah ya ce zuwa wani lokaci ila yau mai ba ashe duk wanda ya mutu inda ya kasance a gurin nan ne ka bari da da ba dan yayi tasbihu an fitar da shi to zai zauna cikin kifi ne sai tashi alkiyama Allah ya tsore shi wanda zai nutsi a ruwa ba a gan shi cikin ruwa to ran da za ta tashi alkiyama zai fito daga wanda dabba ta cinye zai fito daga cikin dabbar wanda aka binne kasa kowa dai inda yake din nan ne gurin da zai zauna zuwa lokacin da za ta ci bayi to amma saboda yana tasbihi kuma ya ambaci Allah sai Allah ya yi masa wannan kalma da annabi Yunus ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wannan addu'a ta annabi Yunus babu wani da zai shiga damuwa ya kira ta bace sai Allah ya yi masa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mutum ya yawaita faɗan wannan kalma zai ga buɗi zai ga faras zai ga samun ma'ana sauki daga wajen Allah madaukakin sarki yawan ambatan wannan kalma domin kalma ce da ta kunshi tauhidi kada ita Allah la ilaha babu abin bauta da cancanta illa anta fi kai la ilaha illa anta subhanaka sannan kuma tsarki tsarkake Allah tsarki ya tabbata gare ka daga dukkan wata tawaya sannan kuma abu na uku ta kunshi kankan da kai da koma zuwa ga Allah inni kuntu min zalimin ni ina cikin azzalimai ma'ana bawa ya kankan da kanshi zuwa ga Allah madaukakin sarki ana akwai magana ƙuri'a in Allah ya taimu gobe za mu yi magana dangane da abin da ya shafi ƙuri'a abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu dada wanda ya zama kuskure Allah ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa akwai sanarwa zuwa in Allah ya kai mu ranar Laraba akwai lacca ta mata da za a gabatar a wannan masallaci mun riga mun san tsarin wannan masallaci akan yi laccan mata ranar Asabar da Lahadi Asabar da Lahadi amma an samu wani jariri, an samu wasu baki ko mu ce wata bakuwa da ta zo da kasan makka za ta wa da mata lacca ranar laraba karfe tara da rabi na safe a wannan masallaci mata kaɗai ake gayyata karfe tara da rabi na safe a wannan masallaci kuma laccar samar da lahadi kuma ta gaba tana nan insha Allah ta'ala Allah ya ba mu ikon halatta ko Allah ya ba su ikon halatta Allah madaukakin sarki ya karfa mana Allah ya ba mu zama lafiya Allah ya ba mu albarka a rayuwar mu gaba daya da muke na daidai Allah ya karfa mana wanda ya zama kuskure Allah ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk